tana cewa shin Allah ya gata malam menene hukuncin zuwa ta'aziyar mutumin da ya kashe kansa bari in tambaye ku wanda ya kashe kansa musulmi ne ko kafiri ne wace ce ta ce musulmi ne wace ce ta ce kafiri ne ya ji da hannu kuma ka sauke ni wanda ya kashe kansa musulmi ne ba kafiri bane ba musulmi ne mai sabo ba za ta ya kafirta ba musulmi ne mai sabo ba kafiri bane ya kamata ku dauki wannan a matsayin ka'ida yanzu idan mutum ya kashe wani ba kan shi ya kashe ba sai ya kashe wani kisan kai da ya kashe wani shikenan ya fitar da musulunci tunda ya kisan kai to bai bambanci tsakanin wancan ran da ya kashe da ransa kuma shi duk ba rai ɗaya bane ba rai ɗaya ne to ta yaya a can ya zama musulmi ne ya zama kafiri ku fahimta cewa kasancewar mutum ya kashe kansa ba kafiri bane musulmi ne sai dai musulmi mai safo musulmi mai mummunan laifi mai babban zunubi to musulmi mai babban zunubi ya halatta a roƙa masa gafara ko bai halatta ba ya halatta in ka tabbatar da musuluncin mutum to dole ka tabbatar da halaccin yi masa addu'a da roƙa masa gafara in ko kace ba za a yi masa addu'a ba za a roƙa masa gafara ba to wannan ya nuna shi ba musulmi bane ba duk musulmi ko mun sabansa ya halatta a roƙa masa gafara amma idan mutum kafiri ne ba za a roƙa masa gafara ba kun fahimci wannan to sai mu dawo mu ce mutumin da ya mutu da mummunan sako halal ne a roƙa masa gafara kun ga ba ta aka wajibi ba halal ne a roƙa masa gafara yi masa sallah roƙon gafara ne zuwa yi wa ƴan uwansu ta'aziyya a ciki akwai bangare na lallashin su da kuma roƙon gafara a gare su ashe ya halatta dan an yi to sai dai abinda malamai suke cewa shine dukkan mutumin da ya kashe kansa ko kuma ya mutu akan wani mummunan aiki to ba za manyan mutane kamar manyan malamai mashahurai da ake gani da mutunci ba za su zo wajen yi masa sallama ba za su zo wajen a ɗauki gawarsa a je a binne da su ba ba ma za su zo wajen ta'aziyar ba sai a har haɗo waɗansu mutane irin yan kwaya kwaya irin area boys na zo su yi sahu sai ba mu iya sallar ba a ce ku fara daga yau ko da ba su iya sallar gawar ba amfanin wannan dan ya zama gargadi ga mai laifi irin nashi dan gaba kar wani ya sake su malaman in za su yi masa addu'a sai su yi masa asirri a gida wani Allah ji kansa ya Allah ka ji kanwa ne amma a fili ba za su yi su ba me hikimar haka da'awa saboda idan mutum ya zo yana fasikanci yana barna kuma ya zo ya mutu a ga manyan malamai duk an zo wajen mutuwar da suna wani ma yana kuka na munafunci da rauni abinda wannan ke nuna wa yaje duk mai wannan barnar yayi ta yi malamai sun roka masa gafara ko ma kira abin ba laifi kenan tunda malamai sun tabbatar da shi amma a ce malam zo ka je ce ba zan je ba sai a ce ah, mutumin da yake ya mutu yana shan giya dan me zan je in yi masa kafin mutumin da aka ce buguwa ya ja mota mota ta kubuce ta fada rami ya mutu dan me zan je ni ba zan je ba sai da kulle ina fata an fahimta to wannan yana ɗaya daga cikin abin da inda malamai za su ɗauke shi salo ne tarbiyyar mutane tarbiyyar mutane wato harkar aure da harkar mutuwa suna da tasiri wajen gyara al'umma in an yi su yadda musulunci